Ay, Allah. wasai na insana mun yi wasiya ga mutum wato nau'in mutum da walidai sana mun yi wasiya ga mutum ya kyautata zuwa ga mahaifa ne guda biyu abin na wafi cikin husuna wato maimakon sana, wato husna ai abin na amarna mu umarci dan adamu an yi husuna lahuma wato ya kyautata ga uwaye ne yadda ya kamata domin uwaye sun yi wahala da shi saboda haka mai mai wasiya ya kyautata ma uwaye ne fa nasaba ihsan alal masdar bi fi'li al muqaddar wa mithluhu huwa to hasana abin nan bi fi'li al muqaddar wa alal wasiya yayi ta'lilin wasiya abin da yasa yace mai wasiya ga mutum to dalilin da yasa yace mun kai wasiya ga mutum hamalatu ummuhu kurha uwa ce ta daukai bisa ga dole wa wadda a tukuran ta aji shi bisa ga dole wato ba bisa ga jin daɗi ba lokacin ɗaukar ciki babu wahala lokacin haihuwa ta babu wahala bidan kafi kuran wa bai fata ya wato karha ai abin na na alamu shakka ta ɗauki ɗanta bisa ga wahala kuma rana haihuwa ce ta haihuwa bisa ga wahala kun san da yawa wadda take samun ciki wahala ta yi mata yawa sai ta rasu da cikin nan da yawa wadda ka zuwa wurin haihuwa kuma sai ta rasu waje haihuwar nan saboda matsalolin wahalar da akwai ga ɗauka ciki kuma da haihuwa ta wa hamlu wa bisalu da ɗauka cikin nan da yayi na yi wato mina ridai wato ba shi nono har zuwa kwanukan nono su ƙari talatu na shahara wata talatin kenan kun ga shekara biyu na reno shekara wata shidda na ciki a ta ta a shurin muddatar hamli wato kwanakin wata shidda su ne karancin mai ƙaranci na muddatar hamli wato tsawon kwanukan ciki duk cikin da an kaiwa bai kai wata shidda ba to an same shi wani wuri ba namijin na ba don mutumin da ya auri mace ta haihu ba ta kai wata shidda ba to ba da yana ba in dai bai kai wata shida ba amma in ya kai wata shida don bai kai wata tara ba a ce bai kai wata tara ba a dora ta taji cikin gari cewa da shi tattawa wannan ba gaskiya na ba ko dai da shi tattawa haihuwar ba ta nuna alama haka nan ba ita haihuwar in dai ciki ya kai wata shida aka haifai to haihuwar ba ta nuna alama ba na mai gidan na ba sai dai akwai wani wuri da an ka gano ba na mai gidan ba ne amma in dai ya kai wata shida to haihuwar ba ta nuna ba na mai gidan na ba saboda haka ku lura da wannan wata talatin da an ka ambata don waccan ta ce wa hamlu wannan ta ce abin na wa fisalu hufi a maini wato reno na cikin shekara biyu kun ga an ɗebe shekara biyu saura wata shidda nan ya ce abin na wa hamlu wa fisalu da ɗaukar ciki ne da yayi nai talatu na shahara ya an ɗebe a maini da wacce aya ta ambata saura su ta ashirin su an ka bari su ne muddace wala baƙi a kasar muddata da rida sauran wata 24 da hudu su ne mahi yawan lokacin da ake shayarwa idan mutum yana tare da mata ta yi ta haihu to in dai babu wata abin nan matsala to yaro za a bar shi ya amai na shekara biyu wato wata 24 so aka so a bar shi ya yi su cikakki tana ba shi nono tun yana shan nono bai san daɗi ne ba har yanzu ya san daɗi ne ko isa ta bai yi to wannan yana taimaka ma yaro ga ƙarin lahiya ta kuma shari'a tana son hakan idan haka nan ya samu idan haka nan bai samu babu laihi da miji da mata sun shawara in sun shawara sun ka yaye shi bai kai shekara biyu ba babu laihi amma ita dai ba ta iya yaye shi ita dai wato ta zanna ta yanke hukunci ta ce na gaji da tsutsan nan da ya kai min don haka ni na yaye shi to ga shari'a babu irin wannan saboda haka mata ku bayyana haka nan ba a yin haka nan ta ce ni dai na gaji da tsutsan ga da ya kai min don haka ni na yaye shi to ba a yin haka nan ga shari'a ba ki yayewa in dai bai kai wata ashirin da hudu ba ba ki yayewa sai kun shawara da ke da shi sannan in ya kai wata 24 ba a ƙara mai sai kun shawara don akwai wanda ka kai wata 24 amma bai da lahiya bai yayuwa sannan to in sun shawara cewa a bar shi za a bar shi in ba su yi shawara ba to na an kai iyaka kwanukan shayarwa amma in sun kai shawara a shi ya kara don ya samu lahiya to ya halitta Allah ya gafarta mana wagila na hamala bi sittatan wata tis'atan a arda atul baki ko kuma an ce in ta ɗauki cikin yaro ta yi wata shidda da shi ko ta yi wata tara da shi cikin ciki to in ta haihu sauran kwanukan da sun ka rage sai ta yi abin nan sai ta yi ba shi nono cikinsu wato ta yi yayi ne ciki hatta abin nan gayeton wato iyaka le abin nan lafi muƙaddara haiwa ashe yaron yan rayu tun yana ɗan jariri hatta idza balaga da wasan da ya kai iyaka ƙarhi ne huwa kamalu kuwati ya kai lokacin da ƙarhi ne ya kammala wa ra'ayuhu kuma ra'ayi ne kamalu quwwatihi wa ra'ayihi kuma ra'ayi ne ya cika domin akwai shekarun da in yaro ya kai su to hankali ne ya cika kuma abin na ƙarhi ne ya cika to wannan yace abin na nan aqalluhu 33 mai ƙarancin kwanukan da hankalin yaro ka cika shekara uku. idan yaro bai kai shekara 33 ba to yaro ne karami in yayi abu a yi hankuri ku uwaye wato yaran ku ku yi hankuri da suwa yaro bai kai shekara 30 ba yana yin wasu abubuwa ana ce rashin kunya na akwai rashin kunya amma rashin kunya kurciya ta kawo shi in dai bai kai shekara 33 ba shekara 33 din ba wai su ne a iyaka ba shekara 40 a iyaka iya kai shekara 40 to yayi hankali duk wanda bai shekara 40 ba to ga ittifakin malamai hankali bai cika gare shi sosai ba ga ittifakin malamai amma mahi karanci shekara 33 mahi karanci to kun ga yara matasa suna buƙatar tarbiyya da kuma hankuli da suwa domin mahi yawa abubuwan da ka gudana ga yara 'yan shekara goma sha wani abu mahi yawa 'yan shekara goma sha wani abu saboda haka ku yi hankuli da abin ku tarbiyyarsu ku ba su abinci mai isassu kuma ku sa su makaranta wadda aka kulawa da su Allah ya gafarta mana shi muna abin na na jagora to lokacin da yaro ya kai abin nan iyaka karhi ne shekara 33 karanci kenan wa balaga 40 sana ya kai shekara arba'in. wato cika lokacin ƙarfi ne ke idan yaro ya kai shekara arba'in to kurciya ce ta cika yanzu in yi wani abu ana a kurcewa da gangan na yi shi in ya kai shekara arba'in kun ga shekara arba'in yaren yanzu ai wato ya yi gemi yaren yanzu shekara arba'in yaren yanzu da tsuwa ka hito ko shekara arba'in ba su yi ba to a bashi ya kai shekara don kun ga hankali ne ya kammala kenan ayi tamama shi a cika kwanukan eh, kurciya wa huwa akatharul ashad shine mai yawa in an kace ashad wato shekara arba'in to lokacin da ya kai shekara arba'in da hankali ya shigo shi kala sai yana addu'a rabbi auzi'ni an ashkura ni'amati min ilhabi in gode ma Allah an ashkura ni'amataka in gode wa ni'imarka an amta biha alayya wadda kai ni'ima da ita gare ni wa ala walidayya da kuma wadda kai ga uwayena wa hiya tauhid shine tauhidi wa ana amala salihan kuma in yi aiki na kware tarda wanda kake yarda da shi kun gani yaro ya kai shekara 40 yanzu yayi hankali shi da kai ne kun ga addu'a ya kai yana cewa Allah ya taimaka mai shi wa uwaye ne godiya wato yanzu ya ganin laihinsu in sun kai mai magana yana ta faɗa wai kanne ne aka so shi ba a ne don aka yi mai faɗa kanne ne aka so ya dai gane shi ba a kamna ce kanne ne aka kamna to kun ga da ya kai shekara bayan kun ga ya gane ba haka nan na ba to saboda ka ku uwaye ku yi ta hankuli da abin yaro in yana karami hankali ne gajere na bai cinkan gaba bai cinkan gaba kuma bai san jiya ba kuma bai san gobe ba yanzu yanzu ɗaya na sani inda yake kun ga bai zama daidai da wanda ya san inda an kai to ya san inda za a na ba su zama daidai saboda haka uwaye ku ta hankuri da suwa wannan duk Allah ya ba daya shi ta hankuri da abinai ganewa na abbasi ba kuma in sun haka shekarun ganewa ganewa suka yi sai a yi ta hankuri da su a ba su abinci mai isa kada a bar su da yunwa domin barin yaro da yunwa ba a horon yaro da yunwa bari ne da yunwa lalata shi yaka yi don bai iya zama da yunwa sai ya ce wani wuri bada abinci inda zai bata mai tarbiyya saboda haka ku ba su abinci mai isa ku ku gama su da malamin kwarai wanda zai kula da su a samu abinci wadatacce a samu mai kulawa da tarbiyya haka ake yi ku yi hankuri da su kaka ta kana ta kuka Allah mi unhani ne na duk da unhani ya hankuri dai Shi na duk da unhani ya hankuri ai gaibe na la'ai alamu illa Allah Ko kuma yara ku ji tsoron Allah ku kyautata ma uwayenku ku yi hankuri da su duk abin da kuka ga sun aza ku gare shi gazato ana zaton alheri na Allah ya taimake mu yana ta addu'a cewa Allah kai mai alhami in gode maka kuma in gode ma ni'imar ga da kai gare ni an an ashkura kallati an amta alayya in yi ba godiya ga ni'imar ga da kai gare ni wa ala walidayya da wadda kai ma uwayena wa ana a'mala salihan kai min ilhami in yi aiki na kwarai wato in girmama uwaye in kadaita Allah da ibada tardahu wanda kake yarda da shi wa asali lifi zuriyati kuma nima ma ɗiyana ka gyara min su ka shirya min ɗiyana kun ga sadda yana yaro bai san abin ga da ya kawo uwaye ne ɗiya ne za su yi mai iri ne bai san haka nan ba yanzu ya yi hankali yana cewa allah nima ma ka shirya min ɗiyana su zama na ƙwarai kun ga yanzu da yana son ɗiya ne su zan na ƙwarai gare kun ga zai yi ƙoƙari ya zan na ƙwarai ga uwaye ne don ɗiya ne su zan na ƙwarai gare shi wa asali li fi zuriyati inni tubtu ilayka abinda ni wa uwaye inda an kai tuba baya na tuba gare ka wa inni mina muslimina kuma ni ina cikin musulmai al-mukhlisi masu ikhlasi ayyukansu mithla hadha wa qala abi bakari irin wannan addu'a ta auku ga abubakar saddiq radiyallahu anhu abubakar saddiq babba abokin mai gida sallallahu alaihi wasallam fa innahu lamma balaga 40 sana shi lokacin da ya kai shekara 40 ba da sanataini bayan abin na shekara biyu min na nabi sallallahu alaihi wasallam radda annabi ya cika shekara biyu da aikowa shi ko abubakar sannan ya cika shekara arba'in kun gama za Allah ya girme ma abubakar da shekara biyu daidai yabba abubakar ta wa duniya don shi annabi an aiko shi ya zama manzo da shekara arba'in to bayan ya shekara biyu yana manzo shi ko abubakar ya cika shekara arba'in kwanga ya girme ba abubakar da shekara biyu to bayan abubakar ya cika shekara abin da shekara arba'in daidai wa kada amana abuhu a wato babane ya yi imani abu kuhafa wa ummuhu uwa ta umar khairi ta yi imani ita ma kwanga ya ji daɗi uwa ta musulma babane musulmi shi musulmi summa ibnu wa abdurrahman sannan ɗanai abdurrahman shi ma ya zama musulmi wabnu abdurrahman abu atiqin dan gidan abdurrahman ana ce mai abu atiqin shi ma ya zama musulmi to abubakar ya ji daɗi shi ya musulunta baba ne ya musulunta uwa ce ta musulunta abin nan babban ɗa ne ya musulunta jika ne ya musulunta ya ji daɗin wannan fa a taƙa tisata mina momini ne ya samu bayi guda tara ya yanta su matsayin abin nan baiwa da kyauta ga Allah subhanahu wata'ala dukan bayan ga adabu na azaba ake musu billahi saboda dai sun imani da Allah bilalun a cikinsu. su wa kana wa abubakar ya kasance yana ta waya wa yadlubu min Allah al-mazid yana nema Allah shi mai kari to kun ga wannan ya auku ga abubakar to abin abinda ake so mu gane in mutum ya kai shekara 40 hankali ne ya cika kuma ra'ayi ne ya cika amma yaro in bai kai shekara 40 ba to gaskiya hankali ne bai cika ba duk abin da kaga yana yi in duk garin ga shi ka ba su karatu mahaukaci mahaukaci na in duk shi ka ba su karatu garin ga mahaukaci mahaukaci na sannan duk kuɗi ne duk miliki ne hankali ne bai cika ba in dai bai shekara arba'in ba hankali ne bai cika ba amma kun ba ce an kai bai da hankali gaba da ya ce da ya an kai hankalin bai cika sosai ba wato akwai wani abu da babu ciki don haka kashi wata hauka a galihi ne kwarai a dai tsawace don kashe koma don ya ji tsoro ba zai koma ba amma dai hankalin bai cika ba to tun da haka nan na uwaye ku ji tsoron Allah ku yi hankuri da ɗayanku mahi yawan yaran da aka yi tuna da su da uwayensu ba su kai shekara arba'in ba mahi yawansu mahi yawansu 'yan shekara goma sha takwas zuwa shekara 25 suna aka rikici da su da uwayensu to uwaye ku yi hankuri da abinku ku ko daya ku yi hankuri ku kyautata ma uwayenku tunda an ce an yi wasiya ga mutum ya kyauta ga uwaye ne da duk haka yi shi za a yi ma don haka manzo Allah ya ce barru aba'akum ba a ku kyautata ma babanninku ɗiyanku ta kyautata muku wanda duk bai kyautata ma uwaye ne ba to iya ne ba su kyautata mai duk wanda ya walakantar da uwaye ne to diya ne za su walakanta shi saboda haka diya ku ku rika kyautatawa ga uwayenku ku ba fifita kanku ga uwayenku shi lokacin da kana yaro karami duk abin da ya samu gare ka ya tafi komi ya samu san ya kai ganka ka to fiye da dan kowa ko kuma kamar dan kowa haka ya bata hita ko mahaiya ta ce ba ta yi ta yi tema faɗa ka ga a wawai ɗiyar wani aka so don kana yaro na yana cikin kurciyar taka ta rashin cika hankalinka inda hankalinka ya cika kasan babu da za a yi mutum ya yi hida sannan ya hison dan wani bisa gaɗa ne, ka bai yi wa son kana ya ce ma kan matan nan ta hida na gaya muku a nan in muku ba wani da ka ta rikici da shi da mata ta yi abin nan uba ne na haɗin kakka sake ta yana hana mai sai ya kore ta ta gidansu ta daɗi ba ta dawo ba ran na wai don ya ɓanna ma rai sai ya sake ta uban bayanai yana daji uban ya ce haka ka yi ka kyauta ma kanka ya kyale shi malam ya yi tafi ya kasa samun abin da zai yin wata malam har nan ta yi aure wani wuri ta haihu ta hito ta ta wani wuri ta yi aure ta haihu ta hito ga na uku sai ya bai sheta ya ce to gobe ka saki shi na na kai magudu ni ce kaka saki kaki to gashi da ya sake tattai ta yi aure wani wuri ta haihu ta hito tattai wani wuri ta yi aure ta hito sannan ya koma shi ta bai da abin yan wata kai ina mace mai zuciya ta tana ma dawowa gare sai ce wala ban dawowa gwauro za ka mutuwa tun da ni mutane na so na kai ko ba su sauka ko ko ba ka da aure to samari shi yasa kuka jin uwaye na cewa kakku saki wato hangen da suka yi muku ba ku gane shi sai kun kore ta takwa sannan ku ha gane ba saboda haka ku yi ta hankuri da uwayen nan naku kuma ku girma masu in kun ka samu abin basu ku basu kuma ku gaya musu magana mai kyau kada abin nan ku gaya musu magana mai cutarwa waka da ka Allah ta abudu illa iyahu bil ta abudu in ma ya ya na an ke a haduhuma a kilahuma bala ta fala أعلم بما في نفوسكم وخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رحمة Allah ya ce wa ƙadara buka Allah Ubangijinka ya yi hukunci Allah ta abudu illa iyawa kada ku bauta kowa wanda ba shi ba illa iyawa sai shi Allah kaɗai wa bil isa ihsana uwaye a kyautata musu kyautata da ƙorani ya ce awa uwaye ya nuna dukiyar ɗaya su adda abin su kowane da adda dukiya shi adda abi ne hadisi an tawa maluka abi ka nan muka karanta hadisin kwarai shi na wanda ya ce a lalle amwalukun a inna dima'akun wa amwalukun har zuwa ƙarshe da dukiyoyinku da jinenanku haramun alaikun kai hurmati yau mikon haɗa, to wannan shi a hadisi ingatacce amma wanda ya ce dukiyar ba dukiyar ka ta baban ka ta wannan ba hadisin kwarai na ba a Allah ya ce wa bil ya sana ku kyautata mu uwaye in uba shi adda dukiya ba a cewa ɗibi dukiyar babanka ka kyautata mai don ba wawa na ba balle a rike mai dukiya in tashi ta bashi abi ta aka yi amma Allah ya ce ku ɗaya ku rike dukiyar ku da kyau amma ku rika diba kuna kyautata ma uwaye ku taimaka ma uwayen ku shine kyautatawa ku taimaka musu wa bil walidaini ihsana in ma ganna inda kal kibara ma in ma guda daga cikin su ya kai tsuwa tare da kai aukilawa ma ko su bi sun ka tsuwa tare da kai ya hankuri da suwa wala ta kullawa ma uffin wala tanharu ma kaka ce musu tirk wato kai musu magana wadda ta nuna ka gaji da su wala tanharu ma kakka buga musu tsawa wa kullahu ma karima ka gaya musu magana mai karamci wa qabil ma janaha kulli min rahama ka sanya gehen kaskanci gare su don tausayi wa qur rabbi rabbi rahmuhuma kama rabbayani sagira ka rika yi musu addu'a kana cewa Allah ka tausaya ma uwayena na wanda sun kai tausayi na ina yaro to akwai uwayen da ka ɗora mada abin da ya yi su kowaye su dora maɗa abin da ya ƙarfi ne sun san bai iyawa su ce sai ya yi su ada mai abin da har ya gaji bai iyawa ya ce bai to Allah ya ce rabbukun alam bai ma biyu na kusurku in ka gaba da mugun uba wanda yake bai da tunani ya azama kai ya azama har ya kai ga azama abin da baka iyawa faɗa mai baba ba ne ce baba ban yi ba hokka ka ƙuntata mai ba iyawa abba ka yi kayi ta yi yi ta yi haka kai ga abin da baka iyawa to ce ban yi rabbukun alam bima bi kuma Allah ubangijin ku ya sa abin da cikin zukatan ku in ta takunu salihin in kun zama mutanen kwarai ba nihin walakantawa gare ku ga uwaye ba iyawa abba ku yi to fa innahu kana la na gabura shi ya zama mai gafara ga wanda ke mai da al'amari gare shi to haka ake so mutum ya zanna tare da uwaye ne to wayanda ke kyautata ma uwaye su ne musu addu'a ta alheri أولئك الذين نتقبل أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا waɗanga yara masu kyautatawa ga uwayensu wala'ikal na abin hadal qawl waɗanga da ke faɗin magana ga mai kyau ga uwayensu bayan sun yi hankali sun gane su ne ma uwayensu addu'a ta alheri su ne masu magana mai kyawu masu wayannan magana irin su kama abubakar da muka ce shi ma ya yi haka na wagairu da waninsa to suna alladina na takabbala anhu wayan da muke karba na taqabbalu anhu muke karba gare su ahsan bin nuni na taqabbal al maftuha na taqabbal mamnun lil fa'il wa abinna wa nasaba ahsan wato ahsana ma amilu al maf'ul bihi wa kadhalika natajawazu haka na wajen natajawazu ana cewa abinna ya tajawazu wa bi qira'atin bi aini madmuma wa abinna mabniyan lil maf'ul ulaika alladhina yutaqabbalu anhu wato waɗanga su ne waɗanda ake karɓa gare su a Hassanu ma Aminu wato abin na eh, mabniyar lil holi wa rafi a a Hassanu ta ahadu taqabbalu a Hassanu wa bi ya yi wato ya ta ƙabbal wa nasabi ya ta ƙabbalu an hum wato a ahsana ma alfa'ilu wal ya ta ƙabbalu wato alfa'ilu fa'ilu shi ne shine Allah wato ya kabalu Allah ya takabbalu anhu hasana ma amilu wa ahsana bi ma'ana hasan wato aiki mai kyau wanda suka aikata to waɗanga suna Allah ka sa aikin su duk da wanda ya zama mai girmamawa ga uwaye ne mai kyautatawa ga uwaye ne mai hankuri da darajantawa da karramawa ga uwaye ne to Allah zai anshi aiki ne kuma koda mai sabo na inda yana ladabi ga uwaye ne Allah zai karbi ibada ta kuma bayan ya karbi a hasana ma amilu mahi kyawun abin da suka yi kuma wana tajawazu an sayyi'atin kuma mu yahi musu ayyukansu mara kyau duk wanda kawa uwaye ne da'a aikin duk da ya mai kyau Allah na an sa in ji Allah sannan duk aikin da ya mara kyau Allah ya ce na tajawazu an sayyi'atin mun yahi ga ayyukansu mara kyau saboda haka ku zan masu da'a ga uwayenku don Allah ya anshi aikin ku mai kyau don Allah ya anshi aikin ku mai kyau ya yahe muku ga ayyukan ku mara kyau duk wanda ka yin da'a ga uwaye ne to duk abin da ya aikata na alheri Allah ya ansa duk abin da ya yi mara kyau Allah ya yahi ko menene Allah ya yahe shi in dai yana kyautatawa ga uwaye ne kuma ku yi hankuri da su wato duk yadda uwayen sun ka kasance ku yi hankuri da su kai fa ba kai ka tarbiyyar babanka ba shi ka ka. iyakakka in ka gane abin da addaidai ka faɗa mai in ka ga abin da ya kai wanda ba daidai ba faɗa mai abin da kaka iya faɗa mai in ya gyara tau in bai gyara ba baka ganin ko kai ga kana hanyar ku kai kana gani ne bisa kuskure yana ganin ka bisa kuskure bai hana ka ba kai ka iya hana shi shi bai hana ka ba shi da ya haihe ka kai da an kaiwa ka iya hana shi ba ka iya hana shi amma dai ka yi mai nasiha in ka gane ga abin da ba daidai ba da wuri ka waɗa mai gaskiya amma ba dole ne ya bi ka ba ba dole ba ne ya bi ka amma dai ka yi abin da ya kamata ka yi kuma kakka dawo garka kana haɗe wallahi ni wannan a ganin wallahi baban nan namu bai gaskiya ya fi son wance wallahi bai saka wance kai ba kai ya kamata ka tawo garka ka ce ubanka muguna ba ba kai ya kamata ka ce haka nan ba haka to cikin mutane kana cewa ubanka muguna bai da gaskiya ba kai ya kamata ka faɗi a garin ba ɗan ƙwarai kake ba mugun da aka ke nan ƙwarai bai tawowa garka ko uba na yi ya yi abin da ya yi haɗa da uwa ta yi bai tawowa garka ya ɗora ɓaci ne cikin jama'a ɓoyewa ma kaka yin ɗan ƙwarai kake ba ka ku bari ma a san babanka na haɗa da uwarka kuma ba ka shiga kaka te ka iske shi wallahi baba abin da haka mata wallahi baba yamma in ka ce bugu da za ka yi wallahi sai dai mu taro ba haka shi don ka gane talaka ko shi na don yana talaka wai taro za su yi a ba su kashi wallahi ya eh, kumbugun wasu suna ba shi kashi don sun game da kuɗi inda yana da kuɗi komi ya ce yi su yi amma yanzu wabe bai da kuɗi wai kashi za a ba shi ba ɗayan ƙwarai kuke ba kuma kogar rayuwa ku sai ya ga wadda za ku yi da ɗayan kwagga rayuwa ku sai ya ga wadda za ku yi da ɗayan na karanta muku wani mutum da wani yaro da ka walakanta uba ne yana tawa uba ne walakanci uban ya ce haka dai wanda an kai muna haka nan za mu yi muku ya dauri ya yi mai aure a kwana a tashi ya haihu a kwana a tashi ɗan ya girma shi ko na shi dattijo ya ce ina zaune bakin garka an ka tuwa an ka wada min baba cikin gida ana faɗa ya ce ku kyale su da ɗane na abin ga dai kawo obanga shi na yanzu ɗane a can jikan obanga ya ce ya kasai ya jawo shi ina zaune bakin garka ya kawo shi nan ni ce kai da albarka aje shi nan in ya jawo ni da cikin gida in ya jawo ni da cikin gida na shiga aje ni aje shi nan ya ce wallahi baba ma aje shi nan wallahi ba aje shi nan baba sai da kai can bisa taki ya ce kuma wallahi baka kwana gidan ga yau dattijo yana zaune ya ce dariya ta isan ya ce ni na shiga wa walakanci yau ga ɗane nan ya kai shi ma ga yanayi ne to yare ku sani haka nan na abin yake wada kai haka nan aka yi ba saboda haka ku daure da uwayen nan ku yi hankuri da su in sun ce ku ba su kuɗi in kuna da ku ba su in ba ku da ku ba su hankuri in ya tsare ka ya taima haɗa don baka ba ya kuɗi ba kyale shi in ka ga ya gama haɗa ya kyale ya yi shiru ka ce to ba ba zan hita in ka ji ya aza sabon haɗa gyara zama kuma in ya gama ka ce ba ba zan hita in ka ji ya yi shiru to ita ta yaya yadda shi kenan wuta ta mutu don mutum in rene ya ɓaci in ya faɗi duk abin da a cikin rene zuciya ta sanyi ta gari to ya zaune ya faɗi kashe aka faɗa a watsa ka faɗa ni na taya ta wallahi kaga ka'i da kashe shi da bakin ciki to kai ma haka nan wata rana za ka yi da yan ɗayanka saboda haka matasa ku lura da wannan ku kama jikinku da kyau Allah ya taimake mu amma in ɗaya zan mai biyayya ga uwaye nai kullun cikin albarka yake ulaika alladhina nataqabbalu anhu ahsana ma amil waɗanda suna muka karɓa aikinsu mai kyau wanda suka aikata wanda tajawazu an sayyi'ati muna yahewa ga aikan su mara kyau kuma za mu shigar da su fi sabil janna cikin aljanna ay na fi jam'ihim za su zama cikin jam'iyan aljanna wa'ada sidiki kuma alƙawarin gaskiya ne wannan allazi kanu yu'aduna wanda sun kasance an yi musu alƙawari wannan alƙawarin gaskiya ne Allah subhanahu wataala ya yi musu wannan alkawari na gaskiya fi qaulihi ta'ala a cikin cewa ce da yayi wa'adallahu alladhina amanu wa'adallahu almu'minina walmu'minati jannati cewar da yayi yayi mu mu'minai maza da mu'minai mata alkawarin aljanna to wannan alkawari gaskiya ne wa'ada sadiqil ladhi kanu yu'adu wakila an ce kuma alwa'adu qawluhu nataqabbalu anhu ahsana ma amilu alkawari shine da Allah ya ce za mu karbi aikin su mai kyau wani tijawazu an hum an sai a te kuma karkare daga aikin su mara kyau ila zuwa ƙarshe wa huwa aidan kuma abin na na shi wannan wato mina mundiri na shi wangada yana cikin masu wa'azi na nasahu lillahi wa lirasuli wanda sun kai nasiha dan Allah kuma don manzo ne yana cikinsu. saboda haka daya ku yi hankuri da uwayen ku tunda an riga an haihe ka babu wanda zaka yi an riga an haihe ka an riga an zama gaba gare ka kai hankuri ɗaya ka biyo baya cikin ladubban da ya kamata ɗayawa babanai idan suna tahiya da babanai in dai da uban aka tahiya ko gwamna aka ce maka in dai da baban za a yi tahiya to baba shi yadda escort gwamna ya koma baya ko gwamna ko shugaban ƙasa kake in dai da baban za a yi tahiya to shi ya gaba ba ka shiga gaba ne in dai da shi za a tahiya sannan in yana magana baka magana in uba na magana ɗa bai magana shiru kakai sai ya ƙari bai magana kana magana in shiru don a gane wanda a uba a gane wanda a ɗa in ana ta ya koma ba don a gane uba a gane ɗa sannan in ya aike ka ce mai kyau ya sauri ka tafi inda ya ka son ka yi aiki da kanka to ya aikin inda ya ka son ka sa a yi mai aiki sa a yi mai in yan nemi abinka in kana da bashi in kana da bashi in yan nema gare ka in ya koma bida bashi muddin ya bida kana da abin da za ka yi mai imai amma ya an kai ƙarshe abin da ba ka iya wato nan na an ka ci kai tsayin ka na inda kake to ku lura da wannan a yi ta hankuri da suwa allah ya samu gama lahiya da suwa wallazi ya yi ƙala wallazi ƙala liwalidai obin أتعدانني أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما Allah ya ce amma wallazi qala lil walidayhi wanda ka walakanta uwaye ne in sun kai mai magana sai ya dora ce musu wa fi qira'atin bil idgami wato lawal abinna wajen walidayhi urida bihi al jinsu wato wanda jinsin mutanen da ka ce ma uwayensu abinda bai da kyau uffin wato tir tunda an ce wala taqul ma uffin to wanda ka ce ma uwaye ne uffin tir bi kasar alqafi eh, abinna eh, fa'i open watan oyin fiye open wa ƙure abu fatahiya wato open bi ma'ana abin nan masdar ai abin nan na tanan wa ƙuba wato magana mai wari magana mai muni wanda ka faɗa ma uwaye ne magana mai wari magana mai muni yana ce musu open la kuma tir da ku kai ba wani ka maman bakin ka wagga magana ni wallahi ni ba koyar da ita ba wai shi dan zamani ai a taddajjar rumin kuma yana ce ni gaskiya na gaji da magana ga na kosa da ita to wannan da ka ce ma uwaye ne lakon a ta idani ni kuna min alkawari ana ukhraja min qabri cewa in na mutu daga kabari na abin za a fitar da ni daga kabari a koma sani cikin wata rayuwa waƙadai abin da na waƙadai halittar kuruna min qabli jama'a da yawa sun wuce gabani na walam takharuj kuma ba ta hito mina kuburi da kaburbura ba kuna cewa wai ina mutu za a ta sa a yi hisabi mutum na wayan mutu ba a da kowa ba to wanda ka gaya ma'uwaye uwaye ne waɗanga manganu ko san manganu na waɗanda ba su da daɗin ji wato wanda ka cuta ma uwaye ne da maganganu mara kyau alhali wa ma yasajithanillah su uwaye suna ta neman taimakon Allah ai yi algausa suna roƙon Allah taimako bi rujuihi kullun suna addu'a Allah ya shirya musu ɗansu duwa da kake ganin uwaye in dai masu hankali na kullun addu'a suka yi maɗansu Allah ya shirya shi waya kula ni suna cewa illam Wai wailaka in baka dawo ga hanya ba kai cionka ai halakaka kai cionka halakaka ai bi ma'ana halakata ka halaka amin bil ya dan mu yi imani da tashin kiyama wala tukadzibul mundirin kada ka kare ta masu wa'azi inna wa'adallahi haqqun lalle alkawarin Allah gaskiya na ya Kulu, sai yaron ya ci ka da ji baba ma hadal qawlu bil ba'si magana ga ta tashin kiyama ba komi bane illa asadirul na face ta tsune mutanen fara akadibuhum to kun ga ga da ka kare ta uwayensu suna cewa duk abinda uwayensu ka faɗa musu ba gaskiya bane ai shi ba ba wato mutumin daji na bai waye ba wallahi baba bai waye ba bai san abin da zamani yake cike ba wai shi ya waye ko wani bokon kware bai ba wai waye yana ko ina bai ta kila ma kauye yayi bokon amma wai shi kenan wa uba ne wai bai waye dattijo na wajen bada kudin da ya aure uwarka baka san inda ya tai ba in an ka lissafta garuruwan da ya tai kai baka mata su ba amma wai shi ya waye wai shi shedani na yana gaggaya ma baba magana wanda ya ga dama Allah ya ce ula'ika allazina haqqa alaihim alqawl ula'ika allazina haqqa alaihim alqawl fi umamin qad khalat fi umamin qad khalat min qawlihim min al-jinn wal ins innahum kanu khasirin ula'ika waɗanga da ke walakanta uwayensu duk wani yaro wanda ke walakanta uwaye ne ko da manganu ko da aiki to la'aika alladhina haka alaihim alqawlu suna waɗanda kalma azaba ta riga ta waje ba gare su fi umamin cikin wasu al'umma yan wuta kada kalamin qawlin waɗanda sun ka wuce gabanin su min aljinni wal na mutane da aljan na kanu hasiri lalle su sun zama mutane masu hasara duk yaron da ka walakanta uwaye ne yana cikin mutane yan wuta masu hasara saboda haka matasa ku girmama ga uwayenku kuma ku yi hankuri da su wata rana ku a uwaye sannan uwayen naku ba su nan ku ko kun zama uwaye da ku da ɗiyanku ku yi abin kwarai don ɗiyanku su yi muku abin kwarai falabawa ne salihani uwaye biyu na kwarai iza an zara hima? in sun kawa ɗiyansu wato ko ibinahuma in sun kawa ɗansu abin na nasiha to fa huma mundiri na su ma suna cikin masu wa'azi na nasahu lillahi wa lirasulihi wanda sun kawa Allah nasiha da manzo ne kama anna annal ibn salih kama da daya na kware shi kuma idza anzar abawahi in yawa uwaye ne gargadi wa baqi ashirati da sauran jama'a ce fa huwa minal mundiri shi ma yana cikin masu wa'azi na nasahu lillahi wa lirasulihi wanda sun kawa Allah nasiha kuma da manzo ne wa bil ayati isharatu kuma cikin ayan nan akwai ishara ila annal mundirina salihin cewa bayan Allah masu gargadi na kwarai ya kono na suna kasancewa min al-insi cikin mutane wa min al-jinni da cikin aljannu don kun ga ya ce min al-jinni wal ins fi umamin qad khalat min qablihim min al-jinni wal ins ashe kenan akwai masu wa'azi min al-jinni akwai masu wa'azi min al-insi cikin aljannu da cikin mutane ana samun masu wa'azi amma annabawa abba a samu cikin aljannu sai dai cikin mutane amma ana samun masu wa'azi cikin aljannu wa kama annal fiska wal bujur kama wanda yake aikin fasikanci da aikin fajirci wal uquqa da aikin walakanta uwaye takunu minhu mama an tana kasancewa ga mutum tana kasancewa ga aljani ga aljani ma tare yadda duk kun ga cikin mummun mutane akwai masu walakanta uwayensu suna gaggaya musu manganu mara kyau to cikin aljannu ma akwai su sai dai ba a ƙarshe mai kyau ba a ƙarshe mai kyau saboda haka matasa ku riƙa lura da irin wannan ku kyautata ma uwayenku don ku gama lafiya duk wanda kun kaga yana walakanta uwaye ne ku diba ku gani wani na kun kaga ya zama abin kwarai wani na ba uwayenka ba ko wayanda an manyan ka dattijawa cikin gari ba ka baka girmama ka gama gamawa lahiya in ba a tara ba ko boko ka shiga mai gadi za ka kare mai gadi za zaka kare ka zama wata ciya mai gadi za ka zama babu wani mukami da za ka samu na ƙwari saboda haka ku zan masu kyautatawa ga uwayenku kuma ku yi hankuri da suwa ku baccin zarafin uwayenku Allah ya gafarta mana Allah kuma shi muna abin na jagora wale kullum ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون summa ta'ala 'anil jinsaini sannan Allah ya ambace ƙarin bayani ga jinsin ga guda biyu na mutane da aljannu almu'minina wal kafirina mu'minansu da kafiransu fa qala kullum min jinsin mu'min wal kowanne cikin jinsin mumini da jinsin kahiri darajatu kowa na da tashi daraja waɗanga da kun sun girmama uwaye suna da tasu daraja waɗanga da sun kawalakanta uwaye suna da nasu matsayi su ma kowa da nashi matsayi kowa gwargwadon wanda ya haka na aka yi mai wato fa darajatul mumini fil janna abinda a darajar muminai cikin aljanna wato aliyatu madaukakiya ce wa darajatul kafiri na darajar kahirai finnari cikin wuta sabila ƙasa take wato kahiri yana ƙara zama babban ɗan wuta ana ƙara kai shi ƙasa ga wuta mumini yana ƙara zama babban ɗan aljanna ana ƙara yin aljanna ta sama da shi kun ga darajojin nasu daban-daban suke ba iri guda na kowannen su yana da tashi daraja mai ma'amilu ga abin da suka aikata ai almu'minuna min da'ati abin da mu'mini suka aikata na da'a to Allah zai saka musu da shi wal kafiruna min ma'asi abinda kafirai suka saka suka aikata na sabo Allah zai saka musu shi wa li kuma domin Allah ya cika musu wa bi qira'atin min nuni nuwaffiyahum a amalan don mu cika musu da sakamakon ayyukansu ai da za a hawa to sakamakon aikinsu wa hum la yulamuna shay'a su ba azalunta su komi bi naqasin ba a rage musu komi mina mu'mini da cikin mu'mini mu'mini ba a rage musu komi na lada aikinsu aw da ala kafirin kuma ba a ƙara maka yare komi na abin nan na zunuban su kahiri bakin zunubi ne na aka bari ne Momini bakin lada ce na aka bari ba a rage ma kowa ba a ƙara sai dai baiwar Allah idan Allah ya tashi baiwa ta yana wa mu'mine wata kyauta wani wanda a aljanna ta ɗaya a kai shi aljanna ta ɗari ɗaya wannan baiwa Allah ce ba mai hana shi abin da ya gada wannan baiwa Allah ce Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora wa yau mai oradun ladina kafaru wa yau mai oradun ladina kafaru wadhkur kuma ka ambata yau mai yuradul ladina kabaru ala nari ranar da za a gitta waɗanda suka kafirta ga wuta ai tukushafu lahum a bude musu wuta a ce ga gidajen ku ƙari lawan sai a ce musu "a ba dayyibatukum kun canye ayyukan ko inda an masu kyawu wato duk aikin ku mai kyau kun canye shi ɗaya ba ku. bi shigalikun kun shigala bi kun da abubuwan jin daɗi dai can duniya wato can duniya kun karkata ga jin daɗi kawai shi ɗaya a gabanku don haka duk kuncin ya abin da ya kamata a baku lahira fi hayati kuma duniya can daga duniya cikin rayuwarku ta duniya wasan ta'atun biha kun ji daɗi da ita ta ta'atun biha fal yawma yau tujzauna azabar huni za a saka muku da azabar walakanci alhawan saka biro ne saboda girman kan da kuke yi takabbaru na kuna girman kai fil'ad da cikin ƙasa bai da haƙƙi ba tare da gaskiya ba wa bima kuntum tafsukuna bihi saboda fasikanci abin nan da kuke fasikanci da shi wato azabuna bin nar kuma yau za a yi muku azaba da wuta to ranar kiyama abin da za a faɗa maka hire na jinsoshin kahire gaba ɗaya na mutane da na aljanu Allah ya kare thumma zakara ta'ala qissata hudu sannan Allah ya ambaci kissa annabi hud ma kawai tare da mutane ne misalin lil domin abin na na misali ga abin da masu wa'azi to misalin linnuzuri al’awali ga masu wa'azi na farko minar rusuli na manzanni alaihi masalatu wassalam domin annabi abin na annabin adawa annabi hudu yana cikin annabawan farko wayanda sun ka wuce kamin zuwan annabi kun san daga annabi nuhu sai annabi hudu alaihi salatu wassalam saboda kun yana cikin magabata na nesa kuma to Allah ya ambace shi don ya bayyana mana yadda masu wa'azin farko sun ka kasance ya ce wadkura ka adi wadkura ka ne ban zara kawo bila kafe wa gada kalatin nubun wa gada kalatin nuburu min bayan yadaihi wa min kalbihi Allah ta abudu illallah أخاف عليكم عذاب يوم عظيم واذكر أخا عاد كما كأمبتي دان uwa adawa huwa hud alaihi salatu wassalam shine annabi hud shine dan uwa adawa idan an dara qaumahu lokacin da yake wa mutane ne gargadi ai khawaba yake tsoratar da su abin nan da shi a haƙa da sunan wani rahina Bilyaman can yaman bihi manazilhum gidajen mutanen yaman nan suke a Haqab saboda haka Haqab sunan wuri ne to shi annabi hudu yana wa mutane ne gargadi su ji tsoron wani wuri da ake ce ma a Haqab wato su ji tsoron abin da zai auku daga wannan wuri wuri men bai ne dai gaba annabi hudu domin halifi da kuma baya ne ai kabla hudu kamin zuwan hudu min ba da bayan zuwan hudu duka masu wa'azi sun yi ta zuwa ila a kawamin zuwa ga ko kowane mai wa'azi ya zo cewa kai Allah ta abudu illallah ai bi an ƙala kowane mai wa'azi ya ce la ta abudu illallah kada ku bauta wa kowa sai Allah wa jimlatu wa kada halal wato mu'tarada jimla ce abin da na mu'tarada wato wadda ta yi gitta ba ita abin da ake so ba to ya ce abin na masu wa'azi sun shuɗe suna ce Allah ta budu illallah kada ku bauta kowa sai Allah inni akhafu alaikum ni ina ji muku tsoro yana battum gairar in kun ka bauta wani wanda ba Allah ba yana ji muku tsoron azaba yawmin azim wato yana ji muku tsoron azaba yawmin azim azaba yini wanda an mai girma to abinda annabi hudu yake gaya wa mutane ku ji tsoron Allah kada ku bauta kowa wanda ba Allah ba ne yana ji muku tsoron azaba yi ne wanda an mai girma kalu a ji ita na kalu a ji ita na litafi na ana liyatina na bi ma ta na in kunta mina sadiqi kalu a ji ita na sai mutane suka ce ala gafata malam haji ita na shinkazo muna lita afirka na na alihatina don dai ka karkatar da mu bauta a allolinmu wato dai allolin ga da muka bautawa suna kawai abba kasa a bautawa shi yasa kake magana kada a bauta kowa sai Allah wato a babbauta alloli aini tasarifa na ka zo don ka karkatar da mu an ibadati na ga an ibadati ha ga bautawa ya yace eh shi na kabi suka ce shi ka ni ko kake ne sun yi tambaya an ba su ansa sun gadi abinda naka ni ku daina bauta kowa ku bauta wa Allah suka ce shi an mana haka yace eh sun ka ce to mun ki bauta fa'atina bi mata idana te ka to mana da azaba da kai muna alƙawari mina azabin azaba ala ibadati ya in an bauta goma in kunta min as-sadiqin fi annahu ra annahu atina in kana cikin masu gaskiya ce in ba mu bauta ma Allah ba azaba zai zo mana to mun ki bauta te ka kawo azaba kala Ka daina mallayyawan lallai, ko ba kuma aurasan dubi, sai hudu ya ce magana kawo mako azaba ba wuri na take ke ba. saboda haka innamal ilmu dama lokacin ilimi na lokacin tahowa azaba inda Allah yana wurin Allah huwa alladhi ya'lamu mata ya'tikum al'azabu shine wanda ya san sadda azaba za ta zo muku gaskiya ni ban san sadda azaba za ta zo muku ba saboda haka magana cewa in kawo azaba ku barta don ban kawo azaba ne ban kawo azaba mai kawo azaba shine Allah kuma ku bide ta gare kuma kun bide ta tunda kun ga ce ba ku bauta mai kun bide azaba wa uballigukum ma ursiltu bihi ilaykum ni ina iyar muku da sakon abinda aka aiko ni da shi zuwa wurin walakin ni arakum qauman tajhalu sai dai ni ina ganin ku mutane kuke jahilai fi dalabikum da kuke nema bisa ijala azabi alaikum kuna cewa wai Allah ya kawo azaba da gaggawa ni ina ganin ku jahilai kuke ba ku san abinda azaba a gaskiya ne inda ba jahilai na da sun san abinda azaba yanzu an ka kama kawo wani guda an ka kalle ya ji wani azaba take yana ce a kalle guda bai cewa kun ga ashe azaba abba su sani ba sun jahilci abin da azaba don haka sun ka ce a kawo ta shi kenan suna ta yi mai gace a kawo azaba annabi hudu shi ma ba irin dattijon nan na kama annabi nuhu ba shi ma matashi na matashi irin shigantakar da aka wa dattijawa su kyale matashi ba a yi mai irinta in an kai mai ita dama su matasa unhanin su kenan ajiye su aka yi sai wani gumu a ce ku taho saboda haka in Allah ya san mutane 'yan taurin kai na sai ya iza musu annabi matashi in ma dambe ta kama su tiƙe ya tiƙe su in kokowa ta kama su yi kokowa da shi ba don shi na an ka aiko annabi mu ba ai annabi mu yana cikin matasa ba dan shekara rai mun ce matashi na ba to ai shekara rai an ka aiko shi da ta yi zahira nan ba tuɓewa annabi ya wani kahiri ya tuɓe maka ya ce awaki ya tawo da su guda ɗari ya rance da Allah sai yawa Muhammadu kayi ɗari ga su awaki guda ɗari ya tawo da su Muhammadu ya ce wala ba ka iya gaddama ta kai gaddama an ka ce a tuɓe an gaba annabi hankuri ya ce bai bai hankuri kahirin nan da taurin kai sai da annabi ya mai kayi ɗari ya ce lalle muhammadu ba a yi ma ya ce to kaga zan ce mata ga yan nubban ma awakin ga ɗari in te in ce mata kayi ɗari an ka mece te da awakin ka ɗari ta yi in ka ce kaka faɗa mata ko kayi nawa an kai kayi dai da kai kai dai ka kayi kaye ɗari ne ma ko to ta yi kun gani amfanin matashi kenan in ta kama sai ya tuɓe in dambe na a yi dambe an ka gama adawa kama wa'azi Allah ya gafarta wa matasa Allah ya gafarta wa matasa kuma Allah ya shirya mana su ya sa musu albarka Allah ya biya musu abu ya ba su abin nan ayyuka da sana'a na halaliya wanda zai ba su abin da zai she su yi lalurorin su ba tare da sun saki hanya ba falamma ra'ahu aridan falamma ra'ahu aridan murtaqabil awdiyati kalu kalu ريح فيها عذاب أليم الله يتبكي ما الله شي من جاغورا كما الله من كرشي mai kyau Allah ya shirya mu kuma Allah ya shirya matasan mu Allah ya sa musu albarka Allah ya sa uwan su ci a abin su nan za mu kwana sha Allah mutumin ya suka taro a cikin bakinsa sai ya haɗe su ya yi abin sai mutumin da mewa sun ka taru cikin baki ne sai ya haɗe su magana wadda ta yi inganci azumi ne lahiya na wake amma akwai wanda sun ka bata mai azumi amma dai magana wadda ta yi inganci azumi ne lahiya na wake mutumin da ya tara majina cikin baki ne ya haɗe shi ma akwai wanda sun ka bata mai azumi amma dai magana mai inganci wadda ba ta da rauni azumi ne lahiya na wake Allah ya gafarta Allah ya gafarta malam kai bayanin game da shirka kuma mutum ne ya tuba daga shirka amma ka ce Allah ya yi mu da shirka to ya yi eh wanda ka shirka shi Allah ya ce bai yayi mai ba ni nace ba Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle hakika Allah bai gafara a yi shirka da shi shi Allah shi ya ce haka amma wanda ya tuba Allah na ansa tuba ta yi duk wanda ya tuba ga aiki in dai Allah aka wa laihin to in an ka tuba Allah ya yayi in dai Allah an ka yi malaihi to da zara an ka tuba komai mutum ya aikata to Allah yana yayi saboda haka duk aikin da ka san kana yi da shirka da wani abu na daban to ka yi kokari ka tuba da izinin Allah Allah da ya shi tubarka Allah ya gafarta mana baki daya an gafarta malam ko gaskiya ne a gani yana auren mutum kuma kamar ya auri mace kuma ya nan mata aure to gaskiya na karanta hakanan cikin littafan wani malami da ake ce ma alwahid na karanta wa'annan abubuwa amma da yake ba fanni na na ba ban san yadda abubuwan suke ba amma dai na karanta hakan yana hana mace aure wannan gaskiya ne amma in an tambayi wa'anda an masana kuma suna iya gusar da shi kuma ta yi aure suna iya gusar da shiya kuma ta yi aure Allah ya gafarta wa mata kuma Allah ya warkar da su an za mu kamata mutum da ya yi aure a ruwa tsawon lokacin da ya samu haihuwa ba sai kwatan Allah ya bashi shi kuwa ya kamata wannan yaro sa mishi alhamdulillah to alhamdulillah ba suna ne ba amma dai ya kamata dai ya samu abdul hamid ya sa mai abdul hamid eh tun da dai godiya ya ka bukata to ya sa mai abdul hamid abinda ya kamata ke ya ci gaba haka da haka tawara mutumin da ya rauni jini ne ya yi kutomi mishi kuma yana fito da azumi ya yi da sa yake zubar da jini baya taba azumi ah, an daɗe kwarai da mun ka dora karanta littahi in mun ka gama tafsiri kame a yi addu'a to lokacin nan kun san na karanta muku wani littahi da sahaba annabi ka zuwa su dawo suna ɗauke da azumi jikinsu jina-jina wani duk ta yi ta sharfi da jini kuma na jiki ne amma annabi bai ce su ranka azumi ba saboda haka hitar jini ga jiki bai kara azumi hitar jini ga jiki bai kara azumi Allah dai shi ba da lahiya kuma Allah ya tsari amma dai bai kara azumi sai tambaya mu ta karshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman da wani bi sabilillahi akan matsaloli daban-daban a gaban kamala an gaban kamala kamar yadda kai yi bayanin cewa duk aiki da mutum ya aikata na alkhairi za a dinka shi to wanda ya yi akasin wani aiki aikin alheri ya wasu shi ba abin na wanda ya aka na alheri kama yadda mutum yana aikata sabo shi ma yana da ƙari amma dai abinda malamai suka ambata eh, linkin da za a ba wanda ya aikin alheri shi sun ka ambata wancan kuma ban san abinda za a ba shi ba amma dai shi ma yana da ƙari saboda ya rena watan azumi rena watan azumi laihi sabon da ya yi laihi keta alharma azumi laihi na akwai wasu abubuwa wanda ba su ba do inda an na saboda haka duk zai samu ƙarin abinai amma dai shi wanda ya yi na aikin alheri shi kan malamai kai tsaye sun rubuta daidai yake da wanda ya farilla duk wanda ya aikin alheri wanda ba na farilla ba cikin watan azumin ramadana za a ba shi wanda ya na farilla shi kan watan ramadana yana da irin wannan ga aikin alheri Allah ya taimake mu da mu da ko Allah ya gafarta mana kuma ya raba mu da sabo ne a yi kokari a yaƙi zukata a bar sabo kuma a koya yan azumi ya wuce ka a yi kama wadda wa'ancan ka yi da an ce an ga wata tun da masallaci yana zaune an ce an ga wata da an ga masallan magariba ya yi ƙari da buta sai baɗi ya je wanda buta ku bayyana haka kullum ana masallaci amma da an ce an ga wata buta ce da ya hito da masallaci ya kyari da ita kuma sai bari to ku bayyana hakan so ake in an ka fara a ci gaba har lokacin da rai ya yi hali ne wa abu da rabbaka ta ya ce ya kaleke Allah ya taimake mu ya yi salati da salama ga annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi annana nashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al'ahadu sama da lam yalid wa lam yulad wa lam yakul ya allah ka tausaya mana allah ka gafarta mana allah ka gafarta mana allah ka gafarta mana don laihukan da muka yi ma Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma ɗaya ka gafarta ma iyali ka gafarta ma zuriya ka gafarta ma dangi ka gafarta wa malamai ka gafarta wa masoya bayan Allah musulmi inda duk suke Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta mana baki ɗaya Allah ka yi mana ƙarshe mai kyawu Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabojin wucakka ya Allah ka ba mu mu aljanna firdausil ala kuma ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausil ala kuma ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki da saboda darajar sunayenka Allah da sabobinka madaukaka cikin taron gana mu idan akwai wanda kan rubuta dan wuta kamin mu ba wurin ga muna roƙonka Allah ka goge suna ne daga wuta Allah ka rubuta sunan mu mu duka cikin aljanna mu cikin littafin da ba a gogewa kuma ba a canzawa saboda darajar sunayenka Allah kada ka samu wuta Allah kada ka samu wuta Allah kada ka yi mana azaba da wuta amma duka Allah ka samu cikin yan aljanna kuma aljanna da Aala. Allah ka hada mu makwataka da mai gidanmu Allah ka hada mu da makwataka da mai gidanmu saboda girman ka Allah cikin da Aala. don suna, yanka Allah ba don halinmu ba kuma ka aje mu ga babban godabin nan na gida ne wanda duk wanda zai na wuri ne sai ya biyo wurin mu mun gaisa da shi sannan ya wuce don suna, sunayenka Allah kai mana wannan taimako ba don halinmu ba don rahamakka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah dukkan mu na alheri Allah ka biya mana wayanda ba na alheri ba ka maishe su alheri ka biya mana do wani abu wanda muka tsoro ko mina na muka tsoro mun roƙe ka Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki ka kare mu daga kullukullun masu kullukullun kullen shiri Allah ka tausaya mu bayan ka musulmi yare da manya maza da mata wayanda sun roƙe mu addu'a cikin musulmi da wayanda ba su roƙe mu mun roƙe ka Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta mu uwa uwayensu Allah ka gafarta ma iyalansu Allah ka shirya musu ɗiyansu ka sa musu albarka ka biya musu bukatunsu na alheri wa'inda ba na alheri ba ka mai alheri ka biya musu abinda duk musulmi suka tsoro Allah ka kare su bayan ka musulmi